ana na ana dabara ana rufa asiri ana samun dai abin da za a taimaka ma juna. Kallabin shirin a wannan makon 'yan uwana mata Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. suna na Alheri Grace Abdu. rawa don ne kun mata, na mata. yau mu ta mako wata mace ce da ta yi suna a nan Amurka da sana'a fura za mu ji kowace ce da kuma yadda ta fara wannan sana'a. Za mu kuma yi dubi kan yadda mata suke ɗaukar tsufa da kuma matsalar shan miyagun ƙwayoyi tsakanin matan aure. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. mata To kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako bari mu faro takon da nazarin yadda waɗansu mata ke ɗaukar tsufa da kuma dalilan da ya sa waɗansu matan ke ɓoye shekarunsu. Duk da yake ba mata kaɗai ke gudun tsufa ɗin ba, har da maza. Amma an fi ganin korafin ya fitowa a ta ɓangaren mata. Muna tare ne da Safiya Umar da Maryam Lawal waɗanda za mu tattauna da su akan matsayar mata a game da tsufa. Me yasa mata suke tsoron tsufa ne? Me ke firgita ku? To a gaskiyan magana dai a matsayina ni na mace duk wanda ya kalle ni a ce min wai na tsufa mm. ni an kashe min moral ɗina ne. An kashe miki gwiwa ne? An kashe min gwiwa ne. Saboda ni duk wanda ya kalle ni ya ce min na tsufa, tsufa kamar an nuna min kenan ba komai zan iya yi a rayuwa ba zan iya kai stage wasu shekaru na kenan da suka sun kai da ba zan iya yin abubuwa da yawa ba wanda kuma ba wuce in yi ba kina ganin kamar tsufa na ƙasa ne a wurin na ƙasa ne gaskiya saboda idan aka ce min kin tsufa kin tsufa kamar ana kashe min wani abu ne a cikin zuciya na na farko ba zan iya fito da yarinta ta ba azin kyau na a wani abu kin gane eh, eh. wajen dressing wajen abubuwa da yawa yawa wajen kwalliyar da zan yi akwai kwalliyar da zaki za a iya ce miki jibi matan nan ta tsufa amma kuma jibi irin kayan da take sa ko irin dressing din da take yi ba ke ya kamata ki yi ba ƴaƴanki ne ya kamata ki su yi irin wannan eh. kamar yanzu idan mai kamar a age din mu a ce kin sa ko riga da skirt din ki kin mm. sa high heel kin ɗauko mayafin ki kin sa wani kawai zai kalle ki bare a matsayin mu na Hausawa mm. za a ce ta ta tsufa amma jibi wani ma a lokacin kin gane a wannan dressing inda da kike da mm. irin age inda da kike yi mm. wallahi a shekarunki burge shi zaki ta yi ma kan ce na tsaye da ki a daidai lokacin kamar misali irin talatin biyar zuwa arba'in lokacin cikar halittar mace wa? Mm. to amma wani a lokacin zai ga cewa musamman malam bahaushe musamman malam bahaushe zai ce miki jibi matan nan da 'ya'yanta sun kai shekaru kaza kin gane amma jibi ta mai da kanta kamar wata yarinya ko kuma ce da ke ma'ar duniya yawa shine ma abu na farko da za su iya fuskantar ki da wannan magana a ce jibi da shekarunta da komai da 'ya'yanta sun yi aure amma jibi irin dressing inda take yi jibi irin shigar da take yi kin gane a malam bahaushe kawai idan kika kai wani shekaru so yake ya ganki kin zama kin ne karki fito da kyanki karki wata kwalliya da ya kamata a ce kin fito a mm. matsayin kin yi ta don jin daɗin ki ma na rayuwarki yawwa Kaja Maryam me ke baki tsoro a tsufa ne gaba ɗaya me ke tsorata mace abin da yake tsorata mata da an ce miki tsohuwa to ana nufin mutuwa ta taho To an kusanci kabari. An kusanci kabari. An barbaɗa miki gishiri. Kawai an gama ma. Kawai ana jira ki samu guri ki zauna kama lazimi lokaci ya tafi. Shi sa muke tsoron kuma kenan. Kin ga shi tsufa hmm. yana da sunaye kala-kala. Haka. Da kika faɗa daga farko. Kika ce akwai tsohuwa, akwai gyatuma. akwai dattijuwa. Hmm. To kowanne aka kira ki abin da za ki ji daban. Idan aka ce miki dattijuwa to hmm. an mutunta ki. Wato an yi tsufa mai kyau kenan. Yawwa tsufa mai kyau dattijuwa arziki ana miki wannan kallon amma da an ce jibe ta tsohuwa to tsohuwar banza sunan a yanda hausawa muke alakanta shi ba na kirki ba ne da an ce wannan tsoho ne ko tsohuwa ba a ce maka dattijo ko mm. dattijuwa ba to mm. gaskiya wata ma'ana ce mara daɗi yanzu misali kamar a ce a yanayin shiga na mace mm. kin gane suturarta kamar yanzu a ce in kina zuwa aiki akwai shigar da zaki kin gane da an ga shigar ki an san shigar mutunci ce kin gane hmm. shigan mutunci ce da komai da komai amma wani a shigan nan da kika zai ka miki cewa kai ai a age din ki ba bai kamata ki wannan shiga to ba shine da kike neman yara ka ce yara su baka style ba eh. ka haifi ƴaƴan mata suna dinki kai kuma kana yi ka ce ba ni style to wannan style din ki dinka ki ta dinka ki fito to shi kenan kin zama abin sai an kwata ki duniya ba kin zama yan duniya kin zama yan duniya duniya kawai kawai a wannan shine to wannan magana na ke kika ya kawo daidai tambayar da nake so da ma muku na gaba shine tsaraba tsaraban da tsufa ke kawo a mata wa'insu abubuwan da kuke fara lura da su shine alamomi ne kuke Alamomi ne da za a gani a jiki a ce mutum ya Fuska musamman saboda ita kake fara gani. To wato ita mace dama nan ne gaba ɗaya shi ne wurin dama shi ne a shi ne babban. Wanda fuska akwai sauran yanayin jiki amma dai fuskan nan. Eh. Yanzu mayukan da ake yi na fuska da sabulan fuska ai sun fi su yawa saboda fuskar nan ita ce kalkal kalkal dole a ajiye ta kal kuma komun tsufa komun mm. yarin takka kada ko nan mayukan kana so ka boye tsufan nan mm. ba fa zai boye ba in dai lokacin shi yayi in dai lokacin shi yayi zai fito ba zai boye ba wannan shi sa ake tsoron saboda wannan bayyanar ba ba ta da lokacin ya zo ba ta da magani yanzu kin ga in kika dauko yanayin tsufa misali wadda take kauye mm. rayuwar kauye tana da wuya duk mun sani mm. sai ki ga wanda kake shekara ɗaya da shi a ƙauye jiki ya nuna tsufa sosai ya bayyana amma kuma ba tsufan ba ne. Ƙuruciyar na nan a zuciya. To saboda shekarun suna nan a na yarinta. Ƙuruciya tana nan a zuciya amma jiki ya nuna su. Kuma ita mace yadda aka santa in tana da sa'a namiji suna tafiya tare ta haifi ɗaya biyu uku hudu jikinta zai nuna zai nuna ya wahala amma shifa yana nan kalau to amma saboda ita ma ba wai wahalar shekarun ba ne shekarunta suna nan a ƙanana zuciyarta tana nan a karama sai ta yin abubuwan da mutane za su kira ta ta tsufa ne take yin harkar kuruciya mm. saboda haka yanayi yakan kawo tsufa da wuri kuma ba shekaru ne suka kai ba tana da ta ce min wallahi akwai wani likita a amerika mm. in dai kuɗi na magani sai ta je tsufa ko ta tankwara sai ya ɗaga ta ya mika ta riga ta fara shiri ke ta riga ta fara shiri ita ko ta tankwara in ta zo sai ta je likitan nan in dai tana da kuɗi sai ya ɗaga ta ya bankare ta ya miƙa da ita akwai masu yara tsufa ke saboda mai yarinya yawwa to irin wannan shine abin da ake gudu hmm. da bayyana su ba makawa ne sai sun bayyana hmm. wallahi ina tare da wata ta ajiye hannunta ta ce min wai wai sanyi ne yake sa fata ta tana ta takurewa na kalli matan nan hmm. wallahi talla a haifa ta isa ta haife ni saboda tana gaya min sanda aka haife ni tana secondary school wajen SS1 a hudu kin gane to amma zuciyar ta ce ta ajiye min hannunta ta ce min duba ki da ni ni sai in ga fata ta tana takurewa sanyi ne ko me yasa yake takurewa amma na yi wa wata magana ta ce za ta bani wani mai zai gyara min eh. na ta kallon fuskar ta a eh. na ce wato bata ma gane me yasa hannun yake takurewa kuruciyan yana nan kuruciyar tana nan bata ma gane me yasa hannun ta yake takura ba in gaya mata ko in yi shiru ke ma kina kina ne a kake janyo ko <laughs> saboda kowa tsufan nan <laughs> eh. tsoron sa yake ji amma alamomi ne da muka gaya wa kanmu su mun san dole su ne dole za su zo kuma za su nuna mana kansu so kai ma ka san in ka kai wurin To masu sauraro, shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Wata matsala da ke yaduwa kamar wutar daji a kasashen Afirka ita ce shan miyagun kwayoyi da ƙwararru ke cewa tana ƙara yawa tsakanin matan aure a arewacin Najeriya. Kamar yadda Hajiya Zainab Kutingi ta shaidawa shirin kallabi. a Najeriya mun shiga wani hali, hali na abin tausayi, halin da ba a cewa komai. hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ƙasanmu Najeriya mm. musamman a arewacin Najeriya eh. mata an ɗauki shaye-shaye ya zama kayan ado Do har ma idan ba yi su gani suke kamar ai da sauran ki baki waye ba baki sa baki wallahi abin ya eh. kai wannan lokacin abun tausayi abun asha ana cewa ana abu ana ce matasa ne matasa ne yanzu matanmu a cikin gida za su aiki yara in kika ga yara ana safa da marwa a gida to ana so musu abu ana kawo ana kawo autolin benelin to za mu iya cewa frustration ne da halin da ake ciki a ƙasan za mu iya cewa to abin da ya gashi nan dai to kamar dai suna kokari da faɗakarwa da sauransu suna mm. ɗan ƙoƙari, mm. you know eh. suna fahimtar mutane ana ɗan ragewa amma mm. gaskiya gaskiya kin ga kamar misalin baki analysis ɗinmu kamar Kaduna eh. Kano Abuja eh. To kamar yanzu kamar yanzu sana'a ne yanzu ni ina ga mafita a wannan al'amari hajiya. Mafita shine kawai a ingejin matanmu matanmu a tashi gadan gadan sana'a din nan fa. Sana'a mata a koma sana'a su koma sana'o'i su samu sana'o'in hannunsu da za su koma sana'o'i shine mafita wato so in suka samu sana'o'i kina jin ba za su yi haka ba which means cewa a dalilin da wasu su ke yi don rashin sana'a ne ko kuma damuwa ne kawai kusan haka ne hajiya saboda aikin ga ma'aikacin gwamnati ai mm. masu yi based on analysis ba ma'aikata ba ne. Oto, so, so, busy. ok so ma'aikata ba su sha mata ne da suke ganin kamar su they want to feel among they want to su suna ga kamar wayewa ne haka din kamar wayewa suna ga kamar haka din wayewa ne kamar yadda da dai da eh. farko dai shan taba dai ya zama kamar irin na gayu din na ha aka zo ana yin ta da dama yau kamar gayu to wato yanzu to kamar ne amma wannan mummunar hajiya suna da kungiyoyinsu na wayannan mata masu aikata wannan abubuwa din suna da ƙungiyoyinsu mukan zauna da su a tattauna eh. wataran kana su maka dariya kana musu bayani sai su yi dariya eh. su ce maka bara ka gane ba to amma kun taɓa tambayar su ku ji wasu don wanda watakila akwai waɗanda ba lalle rashin sana'a ba ne eh akwai su akwai waɗanda suke yi kamar a wajensu kamar jin daɗi ne nishaɗi ne su a gurinsu. a kuma daga nan sai ta zama musu tarko akwai su da yawa suna da wadata ma wasu su suna da wadata hajiya eh. wasu su akwai wadata su a wajen su wasu kuma kamar nishadi ne amma yawa yawan su eh. yawa yawan su kamar wata ne ta fita ta samu abin duniya ke kina gida kina zama aurenki mm. asirinki a rufe a'a wacce ba ke ne muke tare da ke nan yanzu kwanan nan har kin tafi har kin ji a ah, ke kika zauna kika biyo zama zaman auren nan ai kaza da kaza da kaza shikenan yadda ake ake kwaftin su yawanci kenan ake ingiza su shiga ciki a wacce mijinta ya saya mata kaza a ke kika ga dama kika zauna to a irin shaye shaye a haka suna da kungiyoyin su da ya ga har suna abubuwan da bai dace ba wato kamar bin maza matan aure wato yanzu wannan yadda take yin illa ga 'yan eh, matasa matan da suke mm. shiga din ba su gani ne ba ta musu haka ko su yaya ne su ba su samu wannan illolin su ga cewa nan da nan komai abin hannun su karewa yake yi akan shaye-shayen nan kuma wasu su hata bude musu kai da sauransu su ƙara sa asibiti da sauransu su ba ta samun su haka ko kuma sun gano yadda suke sha ne daban ne da yadda matasa ke akwai wacce kwanan na abuja nata da ya bude mata nata kan ma ɗanta ta zo ta ce ita sai ta yanka shi da ta sha ta sha ta ce ɗanta sai ta yanka shi aka ɗauke ta aka kai ta hotel room aka je aka rufe ta abun hajiya abun mamaki ko wayanta an kwace abun mamaki yaya ta ya aka aka san cewa tana wannan gurin sun biyo ta da shahar hotel room su masu yan yan kungiyar nata yan group din nata sun nemi inda take sun je sun kai mata yanzu hajiya mutum yana eh. zama yana yunwa yana neman abin da zai ci bare samu tallafi ba amma in dai a shaye shaye kwaya zai samu tallafi zaki da an kai maka tallafi suna solidarity su a wajen su mu abin da sai gwamnati ta tashi fa sosai ga dangadan a dawo mana da glory namu na irin su women center din nan da da ake da su. Eh. Inda ake koyarwa mata sana'o'i ana eh. kuma yin robin mine. Eh. Ana robin mine ana koyar sana'o'i mata su zama busy. Eh, so da su samu abubuwan yi. wato zaman gida kawai zaman aure din nan kawai gaba ɗaya na yadda da ake ba zai yi ba yanzu kawai sai da dan yin su fada ciki su fada ciki eh. kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ta yi suna a nan amurka da sana'a fura waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi ga kallabin tamu. Ni ne Hajiya Sa'adatu mai huran 'yan aljanna daga birnin New York. An haife ne a kasan Ghana. Na zo America na da kamar wurin shekara talatin kenan. A nan America? Insha Allahu. To. Eh. To me ya kawo ku Amerika da zuwan ku na farko? Kin zo aure ne ko makaranta ko kuma eh, me ya shigo da ku Amurka shekaru sama da talatin da suka wuce? Gaskiya aure ya kawo ne. Mm. Mai gidana ya kawo ne nan kamar dai wurin shekara ashirin da aka yi mana aure kamin dai mu zo eh, nan ga kasan. To masha Allah rayuwa American dai shi mu ci alhamdulillah don an zo dai ana na ana dabara ana rufa siri ana samun dai abin da za a taimaka ma juna. Da kika zo Amurka shekaru talatin da suka wuce tun da zuwanki ne kika fara wannan sana'a ko kuma ba, mu tarihin wannan sana'a taki da ta yi fice aka san ki ko ina da fura aljannan nan gaskiya da na zo dai american um, ba huran na fara ba akwai aiki dai da nike yi daga baya ne ina cikin aikin to dama ni gida kamar abin da ya kama sana'an kunu kayan abinci abinci dai haka gida dama ina yi shi da na zo kuma ina aikin she ina huran kaɗan kadan to muna da waɗansu 'yan uwa nan da in yayi suke kira suna neman hura to akwai wani shago na baba guwanmu yayi yakin san mutanen mu, mm. ana zuwa zama wurin to shi yasa in yayi she in yi waɗansu suna so she in yin bayi she a je da shi da yake yan uwa ne masu alheri su waɗannan masu shago na mm. baba mm. shi suka ce mina jasa da kina yi kina kawowa nan da yake mutane na da yawa nan za mu yi ta sayar miki shi na ce to ba damuwa da haka na fara cikin shagon babat nan kadan kadan shi mai shagon ɗan ƙasa afirka ne ɗan ghana ne mutumin Ghana ne. Mm-hmm. Ana ce mai zakari da shi da ɗan uwan shi sunan shi isu. To. a kansu na fara kadan-kadan suna taimaka min za aiki shan yin kawo ajiye wurin. Kamin fito aiki sun sayar. Wanda ya saura shi mu doki mu sa cikin firiji. To kadan-kadan haka nan dai. To akwai shago kusa da su. shagon hulanawa ne kayan mm. nama ake sayarwa da kayan abincinmu na afirka mm. she masu shagon da yake wurinsu nake sin kayan milkin da nake dama hurin da shi mm. da nonon da nake damawa duka taushe mai samari guda ya ce mina ajiya wurin gada kike kike kawowa nan da kina bamu muna sayarwa nan an fi sai ma da wurin da kike kaiwa wurin baban nan sai na ce mai to dalilin haka kenan shi na yi na ba wannan son to duk wanda ya sai karshe abin da ya bunkasar da kasuwancin huran mm. kin san dai shi ubangiji ba yanda zai yake inda arzikin ke yake haka ubangiji da taimakonsa da taimakon jama'a masu sai suna sha Suna kuma ke zuwa sosan africans suna ce musu a ah, ba ku da hura sauce a ah, ai ba hura garin ya sauce a ah, akwai hura to su waɗanda ke sin wurin suna sha su ke zuwa suna min tallasto she su kai nomba na wurin hmm. su bayi ina nan wo masu toshe su kira ni da su she su ce sun ga wani ya zo musu tallan hura shi da suna so in yi ta yi na ba su suna sayarwa mm. to kadan kadan inda batun hura ya bunkasa kenan to to a cikin wannan sana'a taki a ya wace kalubala kika fuskanta yanzu dai na san ba a waɗannan shagunan ba har a nan DC da ko ina ana oda wannan fura wace kalubala kika fuskanta a yayin wannan sana'a taki kwarai kuwa aikin san shi wanga kasa duk wani abin da za ka yi ba kaman gida ba ne za ka zo ka kafa rufa gaba daya in za ki kayan tuwon ki yi ba wani damuwa duk wani abin da za ki ki sayar yana da sauki gida ba gashe kin bi kan waɗansu ka'idodi ba ban dai san yanzu gida ba gaskiya ne da furon ya fara shiga sau ana sai masu binciken lamarin abinci food inspectors she suka zo suka dauki namba na ina gida she suka kira suka ce ni ne wacce na ce eh ni ne hura aljanna don su sunan da suke kirana na da shi kenan she na ce eh ni ne she suka cambaye ni to na nake hura gaskiya na samu damuwa kwarai domin sun zo sun stopuna. Hmm. Don suna gwada ya kamata ina da lansinsin da zan yi wannan abin. Sa'annan huran da kanshi, she na je da shi, an je an yi bincike daga lab. Eh. She sa da suka sayar da ni, she da suka sayar da ni, wai sai dai mu yi lansin sa'annan je da shi lab. a bincika kamin a sayar kin san mm. wanga gari ko me za ka yi she sun bincika special abincin da za a ci saboda lafiyan jama'a she muka je na je na yi process game da license da na kare na kira su suka sa rana muka zo gani ga su suka duba yadda muke yi to nan ga in za a yi maka wannan in sun zo sun bincike ki suna sayawa ne suna duba yadda za ka yi in kin yi kuskure kin gande hura ba abincinsu ba ne amma mm. da yake aikinsu ne bincike saboda lafiyar mutane in suna binciken ki ciki da kin yi kuskure kadan za su kuma sayar da ke mm. su ce she koma su kin je kin yi lamuran da ya kamata su kuma sake zuwa su kuma bincika. Lalle akwai aiki. Kwarai ko. Ashe ba karamin ba shiga fara sana'a nan ba karamin aiki ba ne. Ba ba karamin aiki ba ne kuma ba ni kadin ga ba ne kowane sana'a za ka shiga cikin kasan ga na abincin ne. Eh. Wanda na sani to she kin je kin yi wannan an yi miki wannan bincike da duk waɗansu abubuwan da ya kamata. Hmm. to da Allah ya ce eh, shi mai rufa ma bawa asiri ne da suka zo kamin da na je na yi wannan duka muka te kuma she kana da wuri ba su yadda ka yi ta zama gida kana yi she kin kama wuri kin gyara wurin sun zo sun inspect wurin sun gani ba wani dauda wurin to in kuma baka da wuri ne nan ga duk wanda kika ga yana yana abinci yana supply inda mai shi bai da wurin da yake yana yi mm. akwai sun yi kitchen commercial kitchen sai ka je kai haya ko kuma sai ka je kai kawai kyauta a'a she ki je ki haya dan gefen da kake zaka yi eh. <laughs> suna da lansinsin da ya kamata shekin kin yi wannan lansinsin eh. kuma kin sai insurance mutane uku ko furi za su yi aiki karkashin ki duka shekin karbe musu inshoran. Mm. ke za ki ta biyan wannan inshoran. saboda wani eh, aka samu wani eh, um, accident wani abu Allah kiyaye mm. wani jin ciwo ya zo cikin aiki kin san lamarin rayuwa eh. to ki za ki dauki nauyin me shi madalla abin da ya sauka kenan wannan mako sai ku tare mu mako mai zuwa lokacin da za mu shigo da wani sabon shiri inda za mu haska fitila kan kalubalen da mata likitoci ke fuskanta a Najeriya. Muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Binta Ibrahim a Kaduna, Najeriya da Binta Yaro a nan birnin Washington DC da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka. Alheri kewa dukan kalliba fata alheri. ya salamu in mata na zama kallabi tsakanin